Jama'a, barka mu da zuwa a wannan lokaci. Ni dan wanku Basiru na samu kai kawo muku wannan wazi daga Lifeway Radio Ministry. Yau, kafin mu fara wazi za mu yi addu'a. Ina ma Allah roko ya fe maka zunubi. Ina ma Allah roko ya jara maka bukata. Ina ma Allah roko ya baka zaman lahiya na, kuma ma'anar roko ya bure maka zuciya abinda kake yin duka ale bari ya zama maka amfani da kuma ka ji maganansa ya zama maka amfani na wannan roko da sunan Yesu su Amen. To, watan jama'a yau kuma magana mu da mu ji daga John chapter 4. Da mu karanta daga verses 3 out to 13. To, a wurin kuma mun ji maganan Yesu Kristo a lokacin ya fito Jerusalem yana zuwa Capernaum da bayan ya zo ya bi a kasan Samaria. a wannan lokaci saboda gajiya yesu kusa ya yi tafiya da, almajiransu sai suna gajiya saboda gajiya sun kai wani gari ake cira sika a wurin saboda gajiya yesu ya zauna to da almajiransa kuwa sun cika gari su sai abinci da bayan sun ya gani wata mace yan samariya ya zo a diba ruwa shine yesu su ya ce masa ka yi mini ruwa saboda sa da matan ya tambaye yesu kaman kaman yaya ni dan baka ruwa ka sha ka sani ka sani kaman yahudawa da samariya ba su da komi tsakaninsu ko dai ba kula da juna sai yaya ne dai ke ba farisi za ka tambaye ni ruwa saboda ka sha sai yesu kusa ya ce ma matan kama inda da ka san mutum da ya tambaye ka ruwa da kai kuma ka roke shi ya, ya kuwa baka ruwa ruwan da ke da rai saboda kai ka sha da ruwan da zan baka si ruwa si wannan ruwa zai baka rai ne sini matan ya ce mata ya ce ma yesu kamar a kata ma kafi kamu yakubu ne shi ne ya ba mu wannan ruwa shi da kensu kuma yana sa wannan ruwa da yesu kristo ya ce ma matan kamar ruwan da zi ruwan da kake sa yanzu bai da rai amma ruwan da zan baka yana da rai to shi ne matan ta ce ma yesu kristo menene na da ka samu wannan ruwan da za ka bani kai baka da guga saboda ka diba wannan ruwa ka bani ka gani na za ka samu wannan ruwa to in kana so ka bani ruwan da ke da rai karin kara zo nan kullum ta diba ruwa da yesu ya ji haka sai ya ce te ka shirya mijinka shi ne ce ban da miji da yesu ya ce mata kamar lalle baki da miji ka yi aure so biyar da mutum da kake zama da shi yanzu shi ba mijinka ne da mata ta ji haka sai ce kama a ah, mun sani dai muna jira wani mutum shi ne mai almashiya si yesu kristo muna jiransi in si ya zo ya gwara muna inda ya kamata mu yi sallah to in kake ce haka kai malam ni ko dai ke wani, wani mutum ne yesu kristo ya ce ma matan kaman akwai wani lokaci na zuwa kaman yau kuma ya kai ba da kamata kowane mutum da ke sallah ka yi salla da ruhu da gaskiya da matan ta ji haka ce ta shiga gari a cire mutane da yawa kamar su zo su gan wani mutum da na gani ya gaya mini ko abinda da na taba yin duka da rayuwa na gasi ya gaya mini duka da suka ji haka sai mutane da yawa sun zo kuwa a wurin yesu kristo to yesu kristo ya yi musu magana da yawa dukantu suka samu yada da allah to sun ba kensi sun zama da yesu kristo suna bin shi suna sun ce masa kamar kai su wuce kuma su zauna a garinsu tare da su da yesu sai ce musu ya kamata in kai wani gari kuma in magana kai maganan allah wurin kuma saboda haka dante da bayan mutane da yawa sun zo suna bin kristo kagen inda matan ya gaskata da yesu kristo ya kuma shika gari ya ce ya cira mutane da yawa su zo wurin yesu kristo haka ne wanda ya zama kristo duka an kai gan yesu kristo nka tare da yesu kristo inda yesu kristo ya cire ka nka na da nka yarda da yesu kristo nka na bin yesu kristo haka ne kai kuma ya kamata ka shika gari ka ce ma waranda ba su taba jin ba waranda kuma sun ji ba su bin sha ka kuma yi ka yi kara ka cira su su zo wurin yesu kristo su kuma su zo su bi yesu kristo su kuma suna neman raini. watara sun kuma sun mutu sun shiga jahanama saboda kai kuma ka cire wani a cikin jahanama in kana ji na kai kana bin yesu kristo in kai dan kristo ne abin da ka yi saboda yesu kristo ya fe maka zunubi kai kuma ka ce ma wani me shi kuma zo wurin yesu kristo yesu kristo ya fe shi ma zunubinsi in ba yi haka to kai kana da mungu kenan. kai mutumin banza kenan kai ka yi haka ko ko dama ba wanda ya gan yesu kristo sosai bai shika ya ce madan wansu si ma zo ba to kai kuma na sani wata shida kana, kana da yesu kristo da yayuwanka ko baka da shi ni ko yanzu ni kake ji na anya kai kuma kana da anya ka zo wurin yesu kristo kana da anya ce ma Yesu sai ya fi maka zunubi to bayan Yesu sai ya yafa maka zunubi sai ka ce ma matanka ka ce ma yaranka da dan da abokininka duka ka ga musu sai su kuma su zo wurin Yesu Kristo in su kuma sun zo Yesu sai zai zai musu zunubi sai su kuma sun zama kristiyan da bayan ka yi haka to Allah zai ji murnya wurin da yake hallelujah saboda kai Allah na jin ba baka son wannan haleluya nkana na ji na mbakatabaka ka kayada da yesu kristo ba yau ne yanzu sini naka yau yanzu sini naka gobe dai manta da shi ba wanda ya san abin da gobe da ke zuwa da si, ba wanda ya san abin da gobe zai yi muna ba wanda ya san irin irin wahala ko irin dadin da ke zuwa gobe gobe dai na Allah ne kai ka jira gobe in kana ji na kai kuma bure ma zuciya shira Yesu ya sika zuciyanka zama da kai yi amfani da kai da zamanka da magananka da hiranka abin da ke yin duka bari Yesu sai yi amfani da shi yau ne ka cira Yesu yau ne ka ba shi anya ya zauna tare da kai da nake maganan ga Allah na buka zuciyanka domin ya ce ina saya da kofa ina buka wanda zai ji ya bude ma zuciya zai shiga in zauna da mishi in zauna tare da mishi da kake ji magana nan ga Allah na buka zuciyanka kenan in ka bude wannan zuciya zai shiga zauna tare da kai rayuwanka ba dai zama haka kuma ba rayuwanka wani abubuwa mai kyau ne za zai zo wuri ba a rayuwanka wanda ke ji na kurema ma yesu su anya gure zuciya shi kai zama da kai in ka yi haka za ka samu gafira wurin allah in da ka yi haka akwai waɗansu abubuwa ya kamata ka sani ko dai ka kema allah sannan ka samu gafira abu na farko ya kamata ka sani da kanka ke dan zunubi ne da zunubi aka afirka ka kuma sani kaman zunubi bai shika aljanna zunubi dai jahannama ana kai da si in kana da zunubi kai ba ka ka shika aljanna na biyu na huku ka sani kaman sannan yesu ya yi maka gafara sai dai ka cira si sai dai ka yi tuba da zunubi sai ka ce masa kamar yesu so ni dan zunubi ne ya fe mini in ba ka yi haka ba ba zai yafe maka ba in kana ji na kai ka jira kuma yau ni dai ni naka yau yau ka samu anya ba ka yi ba to gobe dai yana da hannun Allah in ka yi sa wata shida gobe ya kai ka in ba ka yi sa ba to si kenan ina maka roko ne kana ji na ka yi wannan aduwa yau saboda yesu kristo ya yafe maka zunubi in kana ji na aduwa wani aduwa guntu ne ka yi tare da ni ni wa ne ina da zunubi na sani saboda zunubi ka zo cikin duniya ni kuma na ji magananka yau na zo wurinka na yarda da kai yafe mini zunuba na duka shi zuciya na ya zauna tare da ni shi rayuwa na ya zauna tare da ni ka yi amfani da rayuwa na abin da nake da shi wayo ne kudi ne karfi ne abin da nake yin duka ka yi amfani da shi na sa komi na a hannunka na wannan roko da sunan yesu amen hallelujah wata jama'a wanda za ka yi wannan guntun addu'a da farin ciki Allah ya yi mai wannan mutum gafira ne daga yau mutum si ya zama mutumin sabo ne Allah ya yi masa gafira ba zai zama inda yake ba amma yantu Allah ya gan shi ya gan shi kamar mutumin sabo da rayuwansa sabo kai kuma ka fara gwara mutane inda ka samu gafira a hannun yesu kristo in ka yi wannan allah zai sa maka albarka da zaman ka duka to ina wannan rokoma da sunan yesu kristo nake gama amen hallelujah to wata cira kana da wani abu da aka tambaye ni phone number na ni 0249 0249 watan jama'a assalamu alaikum